ku bidiyon mu na yau za mu yi muku jawabi ne akan yadda za ku riƙa mining na wani sabon coin mai suna Avive Avive wani sabon coin ne wanda ya ɗauko tsari irin tsarin Satoshi ko kuma Ko wanda har ma za a iya cewa ya fi Ko a yin abin da ya kamata ta ɓangaren ba da bitcoin misali shi satoshi da an baka bitcoin sau uku shikenan ba za a ƙara baka ba sai da in ka gayyaci wani shi kuma wannan a vibe kullum suna baka bitcoin yadda suke baka dama kai claiming na a vibe haka suke baka dama kai claiming na bitcoin kamar yadda kuke gani ga gashi akalla ɗabi eh, na wajen wata guda ko sama da wata guda da somawa amma kun ga har yau shi nan pipe ina da kuma bitcoin bari ku gani akwai wace ana claiming ne da ya kai wani ne zai nuna ma claim to ya danganta in ya kai kimanin awa ashirin da biyar baka claiming ba wajen za a yi suspended din ɗinka ma'ana za a dakatar da mayan ɗinka kenan saboda haka ba za ka samu dama da shi ga da wannan mine ba har sai ka yi claiming to yanzu yanda aka claim ɗin shine kawai za ka danna wannan alamar ta claim ɗin shine za ka yi claiming na shi a vibe ɗin sai ka danna shi kamar haka kun gani nan ina da 389 yanzu bari in yi claiming 389 bari in yi claiming ɗan kaɗan ne na yi 389 yana still 389 amma 0.86 ya ƙaru ana kimanin 389.4 wani abu ne to wannan shine ake claiming na shi wannan abab ne sannan kuma ga bitcoin shi ma bitcoin sai ka zo nan ka danna claim da ka danna claim za ka claim din shi za ka ga 38 12 ne bari mu ga yanzu yanda zai koma ok mai biya faɗin ma'ayar network kaɗan sat h12 yawwa kawai da kuke gani yanzu ya koma sat h79 shi ma ya karu to wannan shine yadda ake claiming ko kuma ake mining na shi a vibe sannan ga wanda yake son mining ɗin shi ya yi gudu to zai iya shiga nan team kenan da ya shiga team ga invite friends nan shine za ka shiga wannan in da ka fita invite friends din za ka shiga da ka shiga ga link ɗinka nan nan code ne ko kuma ka yi click akan wannan link ɗin ka kwafa sai ka yi pasting ka gayyaci mutane shine za a ƙarawa mayin ɗinka gudu wanda kuke gani ga gashi ne akalla yanzu yana da kimanin mutum uku mutum uku wanda na gayyata nan kuma ga level 2 ina ma'ana waɗanda su ma wanda na gayyata suka gayyata su ma za ku gan su ga wannan su ne level 2 minus ɗin kun gani akalla sun gayyaci wajen mutum ɗaya biyu ko huɗu biyar shidda bakwai wajen mutum bakwai suka gayyata sannan kuma ga tools nan tools wani tsari ne da aka rika samun wani code wanda ake exchanging din shi na misali ga gift code nan na kuma magic code kowanne daban-daban ne shi wannan gift code za ka kwafa ne in ka kwafa kamar haka za ka je wani group wanda nam ne wanda ka shiga wannan group ɗin da ka je ka yi festing in wani ya amfani da shi za ka samu a hash power ko kuma power kimanin dubu biyu shi kuma zai samu kimanin dubu hamsin sannan kuma shi wannan magic ɗin magic stone shi kuma shi ma ana ba da shi ne akai-akai amma ni yanzu nan kamar yadda kuke gani ba a riga an bani ba amma ana bawa kusan kullum ko kwana ɗaya ko kwana biyu haka za ku ga ana ba ku ma sai za ka je wannan group ɗin ne ku exchange na code sai ka ga claiming an baka dama wannan mayan ɗin naka ya karu wannan shine hanyar da ake bi domin a karawa, shi wannan mayan ɗin naka gudu ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum